wannan na biyu kuma da muke ciki shine wanda aka shafe karatun amma hukuncin na nan an shafe karatun aya amma hukuncin ta yana nan ana aiki da shi to karkashin wannan ne malai ta mana ruwayoyi da yawa da ya rawaito waɗanda ya zaɓulo ta cikin littattafai daban-daban wanda ke bayanin cewa akwai wasu ayoyi da aka tsofan da su aka kuma shafe karatunsu daga ciki shine hadisin da za mu tashi yau ci gaba da hadisan kafon wanda ya rawaito hadisin ya gabata Abu Ubay yana cewa haddathana ibn Abi haddathana ibn Abi Maryam an bin Rabi'a an Yazid bin Amr bin Mu'athiri an Abi Sufyan al-Kala'i أن مسلمة بن مسلمة أبي يزيد بن أمر المؤافري أبو سفيان الكلائي أن مسلم بن مخلد الأنصاري قال أن أن مخلد بن مسلم الأنصاري قال يجي ذات يوم وترانا يجي دسو أخبروني بآيتين من القرآن يبني سبا في المصحف وأن الأمر وسعي بلا من القرآن وكان بأخبر من القرآن فلم يخبروه في وتباشي على بالي وتباشي على أبدا ما سنين وإنهم أبو القانون cikin sako na ke kira abul kanun sunan shi ruwa bai ba da ansa ba fasala sai shi masalama ya ba da ansa da kai lokacin da suka gaza sai ce inal ga ayoyi aya ta dai inal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim dai-dai nan shi gaban ayar da zuwa suratul anfal wal ladina amanu wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u Ba wannan sai aka samu ƙarin ana abshiru saurara albishiru shine ala abu al-bishru antum al-muflihun ku ne masu rabo wallazina awaw wa nasaru su kuma waɗanda suka suka tarbe su kuma suka taimake su wajadalu anhum al-qawm allazina ghadiba Allahu alaihim kuma suka yi da waɗanda Allah ya fishi da su la'ika ta'alwa ta la'ika la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun waɗancan su ne wanda rai wata san abin da aka musu tanadi da shi ba na tafiya a daɗin ido kayan da idanuwan su ke kan gani da za a mai ma samu ya amalu da sakamako da ga abin da suka san ke kyakkyawa kuma bisa ga wannan ruwaya ya nuna cewa sun da aya kamar haka amma ba ba su a cikin alkurani to ina fi da dai kun ga yana da faɗa Ina da ana kamar ta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa imanin eh, bakin lani ya kan yi littafin da ya sa to ya kaya da ba a rubuta ta bakin alkur'ani ko suna da cikin tsari shaza saboda zai ba a ce sahabbai duk istikaki a kan cewa aya ba ta cikin alkur'ani kuma a ce wannan aya tana cikin alkur'ani saboda ya ce yi wa ta hada a kan bata kuma zai yi wa ta hada a kan abin da yake ba daidai ba dukkan sabashin ya tafi da aka rubuta ayoyi aka rubuta qur'ani babu sahabi guda ne ko kuma da ya yake yadda da Qur'ani ko wanda yake a cewa Abdullahi bin Mas'ud farkon al'amari ya yi da yaya shi ma da daga bisani ya yadda ya ta tare da dukkan jama'a domin da akwai wanda ke da jayayya da babu wanda zai je kona mutaf ɗinka in na wasu yake kowa ya kona mutaf rubuta babban da ya rubuta na alƙur'ani ya dogara ga wannan to haka ga yiwa ake ba su gamsu da wannan dari bisa dari ba su yadda su kona wanda suka rubuta da hannayensa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda suke shakku Allah ka ce sa ibn al-Baqir dani ke ce wannan ke ce babban hujja da cewa cikin ittifaqi da abin nan da aka yi zo cikin alqur'ani يجي وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رجلان سورة قرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانا يقرأان بهما فكانا يقرأان بها فقام ذات ليلة يصليان فلم يقر منها على حركه فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال إنهما مما نسخ فلحوا لها yace daga imama tabarani ya fito a cikin littafin al-mu'jamul kabir shine al-kabir an ibn umar radiyallahu anhu wa daga abdullah ibn umar Allah ya dade shi kala ya ce kara arjulani surat wasu mutane biyu sun karanta wata sura ne sura da shi ne zuwan zuwa na kira akra'ahu ma rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya kan da bakin sa ya karanta da zuwa na sura wa sura wace da suka dauko da gurin wani a annabi sallallahu alaihi wasallam bakin sa ya karanta da zuwa na sura yace fa kana ya qara'a ne biha yanzu su kasance suna karanta wannan sura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kaga ana magana sura ce fa ka tokan ba wai kaya ba sura ka tokan annabi sallallahu alaihi wasallam karanta da su ita kuma suna tashi cikin dare suna sallah da wannan sura da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta shi su yace fa kama za ta mai da cikin dare wata rana suka tashi cikin wani dare kamar yadda suka saba su yi kiyawar dare da wannan sura da suka koya a gaban manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yaka da rami na ha'ada sai suka gaza ko da harafi guda na wannan surar suka ta kawai ko da harafi guda ta asbaha gadiyain ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka waye gari sai suka yi tambako ni sammako ba da ya budu wa gadi sai sammako zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba raza ni ka da suka ambata wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam sunan annabi karanta shi mai ta kullum da ita muke tashi cikin dare ne ke yawon laili amma yau da muka tashi ke yawon laili ko da muka lalaba guda ba ko da aya guda kai ko harafi guda kame da zuwa baya alam yasira min ala harfi ko harafi guda mun ga zaka wasu suka ce abin ya shiga mana hankali ya akai haka fa zakara zalika lahu sai suka ambata masa haka bakala sai ce inna amin ma ya wannan surar na daga cikin suro fallan hau an a ku fita su shi ne fallan hau an gane Allahu yana zuwa da ma'anar wasa wargi ina wannan ya tabi ne Allah yi wala wa kaga lahu da shi ne wargi to ma'ana yana nufin ku fita su haka ku fita wannan sura da shi ma duk suna nuna cewa akwai surori da aka saukar وفي الصحيحين عن انس في قصه اصحاب ذئب مرونه الذين قتلوا قتلوا وقنت يد وقنت صلى الله عليه وسلم يده على قاتليهم قال انس ونزل فيهم قران فاقلعوا حتى رجع فبلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا يروى صحيح البخاري ومسلم الصحيحين daga anas bin malik radiyallahu anhu fi kisati ashabi bi'r ma'una labarin ma'abota rijiyar da ake kiran ta rijiyar ma'una waɗannan ashabu bi'r ma'una sahabbai ne mai musa da labari wasu mutane suka taso daga garin su suka zo su ce da musa da labari sun musulunta yana so ya ba su makaranta ƙur'ani da za su je su da kusan saba'in da tafi can yankin su dinga karantar da su addini da alƙur'ani ana ficewa wajen gari waɗannan mutane da suka ci amana su suka wasu tsawanya suka halaka su gaba ɗaya Kur'ani ya daga wanzu sallallahu alaihi wasallam hankali shi ya sa wanzu sallallahu alaihi wasallam kanata yadda ala kafirai sai ya yi alƙur'ani yana kaunar addu'a ga waɗanda suka kashe waɗannan makaranta a Qur'ani ko irin wannan kisa da shin Qur'ani to shine kala ana sai an zai rawo hadisin ko zuwa da zakira ashabu bihi maqula an gane waɗannan ma'abuta rijiyar ma'una wana waɗanda aka kashe wurin wannan rijiya da ke rijiyar ma'una wurin da suka kashe su ke wurin wannan rijiya da ke rijiyar ma'una Allah ya ce wa nazala bihim qur'anun ya Allah Allah ya saukar da alqur'ani ga wanda wannan mutane kuma qara'ana wa mun karanta shi an saukar da alqur'ani mun karanta shi amma daga baya ya ta ne karanta yace ga abin da ya sauka ciki an ballahu anna qawmana anna laqina rabbana wa wa mutanen mu labari cewa mun haɗu da ubangijinmu rabbi anna wa arsalna ya yarda da mu kuma ya kautar da ku. ya ba mu abin da muka gamsu na lada da sakamako da girmama Kusa ga wannan ita ma anan da yake an saukar da ita a matsayin aya kuma an karanta ta kamar haka amma wani gaba a tilawar da an shafe tilawar da babu karatun babu kuma ma ma'anar da ta kunsa kun ga ma'ana ne tabbatacce waɗannan abu da irin kuna Allah ya yarda da su sun yarda da mutanen su ko sun ce Allah ya yarda musu da mutanen da halin da suke ciki na ɗaukaka da karama da girmamawa da mutane حديث نبوي في المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال ما تقرؤون ربعها يعني براء هكذا مسكين المستدرك لا الحركة akwai hadisi daga Hudayfa da da Jamal radiyallahu anhu yace ba wa mutane labari ga wani suratul Bara ita ce yake a kuma sauran fitowa da kuke karanta ta asalinta abin da ya saura kuke karantawa yanzu ya kai rubu'i ba rubu'i shi ne kashi ɗaya cikin kudu ta kasa asalin ayoyin da aka saukar a tsoron tattauba tun asali ba abin da ya saura ake karanta a matsayin da tattauba bai mai kashi ɗaya cikin kudu ba in ji ku zai kashe ne da imani biyar da an su bisa garwaya da tattara ake da rubuwa mutarar kamar da ba mu yi kawo kaga idan sauran kashi uku cikin hudun suka dare an gane ko wannan da ba ta labari ne da can da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a shafi karatu mana ayi kuma a kamantar da su ba mai iya tsoro wa qala abul husayn bin al munadi haka na wannan shafi malami da cikin fitattun malama makaranta al-qur'ani da ta yi ilimi ne zai yi game da karatun alkur'ani da jibinsa da kira'o'insa da rasulunsa da hajjar ayyansa da tasiriki shi ne abul hussein ahmad bin ja'far na abul hussein abul hussein kunyar da ce abul hussein ibn munari sunan shi ahmad ahmad bin ja'far bin muhammad al-baghdadi al-hanbali a cikin ranar da uku da fitaccen malami ne ga karatun alkur'ani yana da littattafai wanda suka fi shahara a cikin littattafan da su ne waɗannan lafiya kawai masu yana da kuma a tsoke shalifar ƙura'a shi mutu shalifar ƙura'a yana ana samu amma shi wannan nasu ban masu ɗin masu baro ne haka da littattafan sa irin wannan nasu ban masu sai da ka samu sa irin da littattafan su yi da suka da littattafan su littafin nasa suka nan an tona da tibi to a nan kake samun bayanin littafin وانا لك اخبار في مفقود من تبني كيني متشابه القران الكتاب المتشابه اللفظ لا هو العين ولكن يعني كان موجود في القران الدنيا لا يملكها ان موجود في سيره الجو رحمه الله كما بدا وانا لتابع هو ومما رفع رسمه من القران يسير لكن ابدا اكثر من القران ولم يرفع ولم يرفع من القلوب حفظه kuma ba a cire haddasa cikin zukata ba kuma wani wannan bayani da malam ibnu munani ya nuna cewa ayoyin da ake ɗauke su a kodan da ake mantar da su a cire su daga zukata gaba ɗaya amma abin da waɗancan bayan Allah guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi karantar da su wata sura suka tashi sallah kuma sun samu tashi duk dai suna sallah da sura amma wani dai ko suka kai suka laluba ba su tura sabon shafe ta kuma an ɗauke ta da zuka ta gaba ɗaya ba da iya ta nuna akwai kuma kashi na biyu shi ne wanda ma ya ishara a wannan eh, bakara sa, cewa akwai waɗanda su ko an ɗauke su an shafe su amma kuma haddar suna nan a zuciya ba dai a ganin sa alƙur'ani amma za ana iya tunowa cewa an saukar da aya kamar haka ne yawancin abin da muka samu a wani labarin da muka yi yanzu yanzu da ana kyakkyawa wani asabu da iri ma'una cewa wani zarafin qur'an an ballagu an na kaumana an na da tira rabbana rabbiya an na wa rabbana a wannan matsayin sura aya da alqur'ani da aka saukar kuma ka ɗauke hukuncin da sannan kuma ba a ɗauke haddasa a zuciya ba da kuma shi ana yana rike da ita har wannan lokacin da ya rubuta ne kuma ga shi an rubuta har yanzu amma wani babu ta to ga wannan shi ne bangare na biyu wanda kan yurfa min al-qulub hibbu yake durata al-qulub al-qulub ake karantawa a wutiri an gane ko Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka kama ta Allahumma iyyaka na'budu wa laka nasta'iin wa wa nastaghfiruka hadha al-shay' waɗannan guda biyu su ne a matsayin surori ne guda biyu sura ta farko ita ce suratul mulk wa nakalaku wa nasruku man ke sa ta zama suratul mulk bangaren farko ke a gare a gaba take to bangaren farko ita ce suratul kal bangare na biyu wa ilayka nas'a wa nahsilu ya ka zama suratul hafiz ba ka ɗaya ta ɗaya suratul suratul khalqi da biyu kuma suratul hafiz to wannan abu ne qur'ani ne aka daukar da su ana karanta da daga wanda aka shafe karatun sa qur'ani amma karatun sa zuciya a shafe ba saboda kamar yadda malam ya ce da sanan an kawo kuma a kawo wannan suna da imamu suyudi ya kawo mana dangane da waɗannan ayoyi kuma ya yi ƙoƙari, ya tattaro su daga littattafan da ba da hantar da ta tafi ma da sani da sanin mu dai a wurin ba mu su yanzu kuma ya gudu ya kawo mana sai abu na gaba da ya kawo shine tambayo ya gudu da da wasu muhimman abubuwa a ƙarshen ba ya ce haka lissafi a abubakar da cikin isar alƙawamin in kara hazar zarf لأن الإخبار فيه لأن الأخبار فيه أخبار أحاد لا يجوز القطع على إنزال قرآن ونصبه بأخبار أحاد لا حجة فيه Baban eh, shi ya rasu da wani shakin malami da ake kiran shi Abubakar Ibn Zaka Abubakar Ibn Zakin Lani Alƙalmi Abubakar Ibn Zakin Lani da cikin malaman ƙarnin Khalid yana daga cikin fitattun malaman kuma wanda suka yi fice game da ilmin kalam sun yi fice game da lalata da akaliya kuma sun yi fice yana da littattafai masu matuƙar muhimmanci game da ba da kariya ga alƙur'ani yana da ijazar alƙur'ani inda ya fitar da fasahohin alƙur'ani ya kuma nuna bambanci tsakanin alƙur'ani da sauran maganganun larabawa na su da sauran inda bayani da fasaha alƙur'ani ya fito ya fi da littafin da ne matuƙar muhimmanci ijazar Alƙur'an, akwai mai da su yi a wannan littafin na ijazar Alƙur'an, za mu ga yana a kai mana maganganun da yawa daga wannan malami malam bakar ibn zakir dai sai na biyu shine al-intisa shine wannan littafin wanda shi ko bayani da wannan alqur'ani da zaman to wannan littafin Allah da duk wata shubha da ake iya kawo game da alqur'ani ya kawo ta warware inda wata shubha ce ce to ya aka yi aka samu kira'o'i ya aka yi aka samu kaza ya warware to a cikin ya kanto mana wannan magana ta alƙawmin in ka haka ya aka yi so wasu mutane suna karin wannan suna cewa ai an san ba zai yi wa a cikin kuma an karanta ta kuma a ɗauke ta a ce ƙur'ani ne an ɗauke su da ce a ɗauke ta da wannan an gane ko da cewa kuma dama ba mai ta alƙur'ani kuma an karanta ta amma ta ce haka wai su a ce ƙur'ani ne ta sauka a matsayin kuke hukuncin amma karatun ayata wannan sun yadda shi ne bangaren da ya gabata kamar yadda sa'ala an da kafafa lafa an ko wa alima annabiku ba a sun yadda da wannan amma irin wannan bangare na cewa aya ta saukaka kyautan kuma an ɗauke karatunta gaba ɗaya da shi gaba ke da wannan ya akaito shi ba killani ya akaito wasu mutane suna fada ya ce suka ce ga hujjarsu suka ce da annal akhbara fihi akhbaru ahadi saboda ai hadisan hadisai ne ahad da domin yana bambancin hadisul ahad da mutawajjih shi hadisin mutawatir shi ne hadisin da jama'a masu yawa suka rawaito kuma suka rawaito a yanayi daban-daban wanda yanayin nan na sa dole ka yi da labari kamar ba ka a ce ai shugaban kasa ya shigo mutum guda ya shigo kuna karfe shi shugaban kasa ya shigo ka ga ba ba ne a ya shigo wani ya shigo wannan ya fito nan, wannan ya fito ta can ana haka sai da wani an bugo mishi wai a shugaban kasa ya zo garin a ga da irin waɗannan labarurka suna tawa da ɓangarori daban-daban shi zai sa ka yi lallai ba ka da kawa kanin su da wannan labarin da ya isa irin haka shi ake kira da waya da ka koda mutane na da yawa idan tushen guda ne haka ba zai mana labarin da ya zama yana da inganci mutane su taru duka da ake ne suna jira sai ɗaya zai ce ai shugaban kasa ya zo ya fita ɗaya ma sake shigowa daga wannan ɗaki sake cewa shugaban kasa ya zo ne kuna iya sa mutum goma fiye da goma sun suna ta ce muku shugaban kasa ba amma kaga duk ba da da ba saboda duk tare suke kana iya su suka kaji a wasu suke yada amma inda labari ya zo daban daban ba ga duk yana nuna maka cewa labarin nan da cikin gaci labarin na ya zama waye shi ne wanda zai zama to haka kuma tun daga farko tun daga kan zamanin sahabbai da zama wanda suka rawaito hadisin daga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya zama waye aka zo gurin tabi'ai amma ya zama mutawatir tawatirin bai yanke ba har karshe idan aka samu wani generation ko wani yanayi ko wani lokaci da aka samu yankewar mutawatir kaga daga nan ma zai zama mutawatir ya zama mutawatir a cikin dukkan generation generation da hadisi ne mutum tsakai shi to ne shi ne mutawatir to shi ke matsayin da daya a cikin kowane labari wurin inganci da tabbatarwa matsayi na biyu shine hadisul ahad ya ce hadisul ahad ba ana nufin hadisi da mutum guda ya rawaito ba kamar da muke kokarin mun kira ahad daga ahad sai mu ɗauka hadisi da mutum guda guda ya rawaito ba haka ba ana nufin duk hadisin da bai cika sharaɗin mutawali ko da mutanen suka rawaito tana da yawa in dai bai cika sharaɗin mutawatir ba to ya zama hadisul ahad shi bambancin su shine wancan baka da makawa dole ka yi da labarin saboda hanyoyin da ya zo gare ta amma shi ko wannan kana da ɗan ba ka da gamsuwa tabbaci irin na wancan saboda hanyar da ta zo maka to amma shi ma wannan tana samun tabbaci kan gane da mutanen da suka ba mutumin da zai zo ba ka labari mutum da mutunci mutum da gaskiya mai daraja an saba da shi yana da kima zai sai maka aiki gaban kasa ya zo kaga wannan labarin da ba daidai yake da wanda zai zo shi mutum da yawa sosai da jinsi ko ba san shi da mutunci ba dawa ko wata kila ba zai shi da ƙarya Kada ce maka aiki gaba ka kaya zo a nan gaba da su yi da ba daya daga wannan shi ne bambanci a cikin hadisin ahad hadisin ahad suna cewa wanda yake yana da tsara'i tsara'i su ne alamomi da ke tabbatar da ingancinsa hadisin ahad ke da tsara'i da zama wanda suka rawaito shi ingantaccen mutane wanda suka rawaito shi mutane ne masu amani wanda suka rawaito shi mutane ne waɗanda suke tsaye kuma masu ƙarfin hannu wanda ba su da shiririta ba su da shirme kuma suna rike da abin da suka ɗauko suna rike shi da muhimmanci duk labaran da suka biyo za su ba da shi cikin inganci yadda suka rawaito saboda himma da ƙwaro da ƙwaƙwalwa da rikewa da nan su ne shari'a da ke tattalin da ke yi wannan yanayi har a amma hadisin da aka rawaito ga shi a har sannan mutanen da suka rawaito bai kalinar ba nuna haka babu mutum da aka rawaito da shi a cikin har ma wata kila ma aka san mutum da an san shi da karya ba zo na hadisin shi a da kalina da za ta sa a karbe shi ba to idan hadisin ahad ya haɗu da kalina da za ta sa a sauke da shi to kan ya zuwa shi ma za a karbe shi daidai da inda za a karbi mutuwa shi yasa malaman hadisi sun yi tibagi ba ta cewa wai ta sai hadisin ta kawai za ta ba hadisi al'aha in ya inganta bisa da sharuɗa da aka sa wanda ke tabbatar da ingancinsa to shi ma za a yi aiki da shi kamar yadda za a yi aiki da mutawatir an gane ko in ka fito da dama daga ciki shi ne manzana salasalan yakan aike da yan eh, sako zuwa manya-manyan birane na duniya don su isar da sakon manzo sallallahu alaihi amma ya tashi aikawa mutum guda ya ke aika daga labarin mutum guda ne ya zama mai ya zama a samar da ya ce mutum guda ya tafi da garin misira wannan ya tafi da garin rum wannan ya tafi da garin farisa ya je ya isar musu da sakon manzo sallallahu alaihi wani wanda da ce to ai kai mutum guda ne da haka an kaje kai a hadde ko ka isar ma labarin ka bai da wani inganci daga wanda ya tura haka da mutanen da ke sallah nan eh, garin madina suna nesa da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka daukar da manzo sallallahu alaihi wasallam aya cewa yanzu an dauke su daga fuskantar baiti da wanda zuwa fuskantar ka'aba sai zama wanda ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin madina tana da labari amma wanda ke wajen madina ba su da labari kuma haka yi sallah ta farko tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar alƙibla ba an yi wannan sallah sai wanda daga cikin sahabbai wanda ya shaidu wannan sallah da aka yi ta farko tare da wanzo sallah sallah da fuskanta alƙibla da ya fita ya tafi ko da ya tafi kan yankin wasu mutane sai ya isko su su ko labarin da ya iske su ba tana kan tsohon alƙawari tana sallah tana fuskantar baitul maqdis na ga suna cikin sallah ya aike musu da sako ya ce lalle an saukar wa da wanzo sallallahu alaihi wasallam aya wacce ta jinyantar da shi daga fuskantar baitul maqdis zuwa masjidil haram yadda ke suna cikin sallan nan ya kai about ton shi liman ya juya su suka juya ya ka ceto kan kibla baitul haram ya ka cigaba da sallah cikin sallan ta zama a gaya wasu abin da ya fara ko suka yi da mutum da shi ya ya za a yi kai kaɗai a zo ka ba mu labari ko ne da a cikin sallan ya ko ce da cewa da kai mun kuskure duk wannan na da shawun da yake tabbatar maka da cewa hadisin ahadi ya samu yanzu da za su tabbatar da ingancin mutu da ga wannan mutane da ba da sun yadda da ingancin wannan ba a za yi da wani wasan mutum ne wanda ya saba da wargi da wasa da zai ta ya canza kyola ta kai ba mutum da wannan takarawa zai ɗau magana da ba ya nuna cewa lallai idan an yi haram wannan abin da ya malamai suka ta bayani akan wannan saboda mafi yawancin kawai hadisan da suka tabbatar da abubuwan addini a hadin yau idan muka ce ba za mu yi da da hadisul ahad ba to mafi yawan abubuwan addinin mu sai an gane ko shi yasa waɗanda suke so su rusa addini da suka fito ta hadisi suka gaba wa kawa sun yi kokarin shigar da hadisi suka tankuɗe mun yi kokarin fasara hadisai ba daidai ba dan ma bai zuwa sai suka fito ta wannan hanya cewa ya hadisan a raba ta akwai mutawatirai a kai a ga da hadisan da ba mutawatir bane ba za ka karbe shi sai suka zo batun eh, aqida dan hadisan da ya tabbatar da aqida sai su ce in ba mutawatir bane ba za ka karba hadisan ta kan ceto cewa ranar alkiyama Allah zai ba wa gure da wanzanni su yi ceto shahidai su yi ceto bayan Allah na kwarai su yi ceto su ma suka ce hadisi ne a had babu su suka ce babu wani batun ceto a lahira Su kaga duka wannan sun gina a kan hadisi da sharɗan dawa ba a samun aya guda da ake ta ba ba a kan ta cewa wannan aya mutawatira ce kuma mutawatira idan ka ji sabanin a had ko tawatur da alqur'ani to ana magana ne ga wasu da da suke kira'o'i kira'o'i ma ba da su ba sai wasu da suke kira'o'i wasu ma da suna ganin ai wasu da suke kira'o'i ba su zama mutawatir ba za ka yi da wata shin kira'a da ta inganta ba ta zama mutawatira ba za a karɓe ta ko ba za a karɓe ta wasu ma da su ce ba za a karɓi duk kira'a da ba ta zama mutawatir wannan ba misali ba ba ana magana ga ƙur'ani ba shi ƙur'ani yana nan iyaka yanayin karatunsa za a karanta kamar maliki yau mace wani ya karanta ta malaka yau mace wani kira kamar da kurkuri ya kawo ta idan mutum ya karanta ta malaka yau mace kaga na farko dai wata zama tawa kira ba sannan zai a zato shin ta inganta ko wata inganta ba in ba ta inganta ba ba na yin tafaji ba karɓar kira da wata inganta ba ta inganta sai a zo to zama shin ana karɓar kira da ba mutawatira ba ko ko ba a karɓar kira sai ta zama mutawatira to wannan shi ne inda malamai da ke sun kai ibn al-jazari ya yi rubutu a kan haka wannan kafar ne sun tabbatar da cewa ba a karɓar qur'ani sai mutawatir kuma ba ba zai zo insha Allah ba cikin wannan da kai akan haka suke karɓar ibn al-jazari ya shakanta cewa kawai abin da ke bukata ga karɓar kira ba tabbatar da ruwa ba wani ha na hawi. وكان للرسم اشتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن cewa waɗannan sharuɗa guda uku ya ya inganta sanadin ya inganta kuma ta yi muwafaka da nahawu ta yi daidai da fuska tana da mafita a nahawu da ramin larabci sannan kuma sanadin ya inganta tana da wajibi a larabci kuma rasa rubutun alƙur'ani na ɗauka ne fa halaji salasatul arham kaga anan ibn zubari ya sharɗanta cewa sahha isnadan ya sai tawatar kaga da ibn zubari yana da ra'ayin cewa in dai qira'a ce za a karba abin da ake bukata ingancin sanadi ba sai tawaturi ba an gane ko in qira'ar da sanadin da ya inganta ko da ba ta zama mutawatira ba to abin da ya ta karbo daga nan ne ya tabbatar da qira'o'i da yawa من القراءات الثلاثة ليوا للسوق الكبير الذي بنا وقراء الثلاثة وكان سوى الرابع وترتكي قراءة ثلاثة لن تنساه جعفر خلف يعقوب أول أمرين ومتواترين فما ينزل إلى ثم تبعي سنته ويا كاو منتوجين kuma malamai da dama suna tare da shi ko har ya zai tafa tawaga wanda da cikin manyan malamai a wannan lokacin na haka shi ne a sulki a sulki ya rubuta masa fatawa doguwa tsara cewa duk kira'a in dai ta inganta kira'a ta cika waɗannan sharuɗa to ana iya karatu da ita to wannan shine abin da ke da abin da ya shafi Qur'ani bambance tsakanin Qur'ani da hadisi don abin da ya shafi magana mutawatir da ahad sannan kuma ko ga hadisin da abin da ya inganta wannan shine magana dukkan malamai su imamu Bukhari Muslim Ibn Hazm da Andalusi da sauransu sai sun kafa hujjoji masu yawa kan a hadisin da ya ba na aiki fitowa da cewa wani hadisi da hadisi inda ya zama da bashi ba ba aiki da shi da wurin aƙida ko kaza wani da su da kai sannan kuma an zo gefen ƙur'ani to dama shi ƙur'ani dama ya riga ya tabbata da tawata haka ko ka ce sai mu tawata ko karkace shi ƙur'ani da dama mai tawata ya tabbata cikin da malamai suka yi magana bambanci wannan wanda bai san wannan ba zai dauka yana magana qur'ani ne ko tana cewa qur'ani ko bai zama tawaji ko za a tawa ko tana cewa a ku ba ku wannan ya ka wani ko kira wani wani kira wani su aka samu wannan to bisa da haka shi ibn abubakar razi yake wannan magana ga abin da yake cewa yace eh, haka a wannan ya wala ya ju wa nasul qur'an mun yi wancan ko ya waya ce nasul rasmi wa tilawa kama ya kunu ko haka ne wala ya juzul qat'u oke haka ne lian al akhbara fihi ahad ci gaba da magana Abubakar kare bakin ne yace abin da yasa wasu suka yi wannan tauki na wanda aka naska Eh, aka ɗauke karatun ayar gaba ɗaya yadda suka ce ne annan akabara fiye akabaru a haje saboda waɗannan hadisai da aka rawaito cewa a saukar da aya kuma ɗauke karatun da yadda suka akabaru a haje ne alfar ne da matsayin su da kai mutawatir ba an gane su ne zai hadisan sannan da aka yi ta kawo a ne kowannen su in ka ya shi kaɗai a karan kansa ya kai mutawatir ba ya ce wa la ya zuzul haƙo ala izali qur'ani wa nafsihi bi amali kuma abin da yake mutafaqun alaihi bayna malamai wanda ya kawo anan sai halatta a yanke cewa alqur'ani an saukar da shi ko ko an yi nasakin alqur'ani amma dalilin haka ya zama kabaru a hali ya ce za la hujjata fiha babu hujja cikin kabaru a hali da wannan magana da wasu ka kawo ne ba cewa la hujjata ne kamar hadin wannan ba daidai bane kamar hadin hujja ne an gane da wanda hadisin da ya inganta ne ya inganta kamar a ya zama hujja amma da ke cewa ba hujja ne ba wanda suna da wata manufa ne ba a ƙur'ani kuma dama ba a da bukata ƙur'ani ya riga ya tabbata mutawai to shi ne nan yake cewa to ai waɗannan da suke cewa an saukar da aya kaza Allah suka ce a tsokan da ina eh, an ballego an na kaumana an na lafina rabbana farabiya an na wa zana kaga wannan ruwaya cewa wannan qur'ani ne bata bata zama mutawatira ta inganta amma bata zama mutawatira ba kuma qur'ani dukkan ayoyin alqur'ani sun tabbata da tawatur za ka yi zan kana bukatar tawatur kafin ka tabbata da ita zama alqur'ani sannan kuma ka samu tawatur da za ka kalli cewa kuma an cire to shi ne wanda suka gina kan cewa ba a karɓan waɗannan saboda duk hadisan da suka gina kan su ba a da kafirai ba ne. Kala Abu Bakar na Razi, Abu Bakar na Razi yana cewa nafkul rasmi wa tilawati inna ma yuqulu bi an yusiyahu Allahu ta'ala iyahu wa yarfa'uhu min awhadihim. Yace ana maganar rasmu nafkul rasmi wa tilawa. a shafe rubutu ba rubutu da alkurani a shafe karatun da ba a karanta cikin alkurani kamar waɗannan da muka kawo an ballego an nan kawunta an nan kallafi na rabbana a rafi da an nan wa da ta ba ga rubutun da alkurani kuma ba a karanta da cikin alkurani ba a kuma ta kula karanta wani abu da cikin alkurani yadda ba na nan kurani wa tilawa inna ma rubutu ce, kawai kuma inna ma tana ta da zance innama yakunu bi an yunsiyahum Allah iyyahu yana kasancewa ne kawai idan Allah ya wantar da su baya wa yarfa'ahu min awhamihim kuma ya dauke ta daga tunanin su gaba ɗaya ba ta iya kawo ta kamar da ba daga kissa mutanen da guda biyu da suka koyi sura gurin mawar sallallahu suna kuma su yawo da ya damu a wani gari da suka tashi da su da ta bace musu to kaga wannan Allah ya wantar da su kuma ya dauke ta wa ya'muru bil ihraj an tilawati amma Allah ya raya musu umarni da su kawai karanta ta alqur'ani wa katbihi fil mushaf da kuma rubuta ta a wajen su alal ayyami sai ka kare yau da gobe shine ma'anar alal ayyami alal ayyami ma'anar yau da gobe Ya fatan ka su sai ta kare inda rasa ya kare da rasa ya yi karatu to inda rasa ya kare sai ta kare alal ayyami ma'ana yau da gobe ka sa'ir kutubin lahi da kabiwai kamar mafi yawan da tattafan Allah da tattafan bari wanda ce zakara a cikin kitabihi wanda ba mu labarin a cikin littafin alƙur'ani ya gabar da wasu littafi amma ina da kadaban suke babu su ya kai suka tsare shi ne da ayyari yau da gobe shi kawai haka ne ko inda Allah ya ce kamar da yake so ina fi ina hazala fi sura bil ula sura ibrahim wa musa ولكن أنا أتذكر وأنا سوف سوق تبدو النبي إبراهيم كان سوف سوق وما يناسك ألم تجاري an gane ko wala yuraku minha shay'un aw la yuraku al-yawma min hash ayo ba san komai game da su an gane yace su wala yaqulu zalika ko da magana da wura akwai iskani cikin magana kamar da ko da wala ko huwa ko da ina wala ko ta ya ci kama da abin ya kuma la ya kudu zalika mai an ya kuna yi zama da haka zai kushewa ko dai ya zama a zamanin eh, hatta la ya zama da bayan sallallahu alaihi wasallam ba a iya karanta ta ya ko sallallahu alaihi wasallam ana karanta wannan tana dan arbuce ثم يرسي الله النار sai Allah ya da mutane wannan aya ko ya fara wani alhali mu Allah ya dauke ta ko kwanarsu ghairu ja'izin nasku shay'in min ba a da wani da ke tsara ita ba sai halatta a ce an yi nasu da wata aya bayan kurun sallallahu alaihi wa sallam ya ban mace mana akwai misyan akwai kuma nasu shi nan da ce a shafi aya an kawo ta idan da nan zai ta shafi aya kuma zai kawo da za a kawo da kana wanda Allah idan baya nan ka yi ba su mu amma ne siyasa ya ce ana iya mantar da safai gaba ɗaya aya ta daga ta talaka da sun daga ta talaka shi ke ba iya samu ta Allah ya riga ya ɗauke ya ce da mun gudu ka falatansa illa ma sha dole shi ba ka wannan magana ta sa akwai da take da shi kai sani ma ko kun gano ina kuka gano rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam bai iska ne dan haka ta saboda qur'ani kaga idan ya zama da dukkan sabai sun mance mance da shi kenan da ba ta an ne ba ta iya ba rubuta ta babu wanda ba zai kawo wata ba da na rubuta ta wannan ba shi bane asalin iska ne asalin iskalin yana can inda yace ce inna ma zuwa wurin da ce inna ma eh, yawwa wayar fa'uhu yana waye inda ma ya turu yake nisyan kawai yana kasance kuma inda ma na ne haka kawai babu wani nisyan babu wani naskun rasmi wa tilawa sai wani naskun rasmi wa tilawa shine ta inda Allah zai mantar da su gaba ɗaya ya ɗauke su amma duk ayar da ake iya tuna ta kaga abin da da zama nisyan alhalin mun akwai daga inna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci da suna kawo ayoyi ya idan an saukar da aya kaza amma yanzu babu ita amma inna laqina qaumana faradiya an anna wa andana kaga da sai ce aya amma babu ita cikin alqur'ani kaga kenan kuma nasu din da ta zama nasu tilawa wa nasu rabb amma kuma ba mance ta batun daga shi yana tuno da ita kaga kenan shi ba mancewa ne kadai nasu tilawa wa rabb wannan shi ne kaga ibn al-munadi an ban mance ba isha maganar sa ta ishara ga wannan ibn al-munadi yace ku ba mu da yake abin da ya kama na karshe a wancan babin kafin Kala qala qala abul husayn ibn al-munadi an ga yace yawwa wa mimma kaga mimma daga cikin alama shi kadai ba, daga cikin abin da aka dauke rasulun nan al-qur'an wa lam yurfa min al-qulub hibru wanda akwai abin da aka ɗauke amma ba a ɗauke shi daga zuciya ba amma maganar razi a nan ta nuna cewa kawai ba wannan suka tsira wasu warrasun sai mu an yi fiye kuma lawa gaba ɗaya a ganan kansa mutum ishkari wancan magana ta da nuna ne ta fi zama towa mai inganci wannan shine magana da imamu razi ya kawo sai abu na gaba ya ce wa kala fil burhan ko wa kala burhan a cikin littafin burhan mana da kawo iskari da da wannan bai ki kawai kuma da kuma da yace laula an ya kula da za da umaru fi kitabin lahi la katabtu a ya ce ayata rai ce ce da ba dan kada mutane su ce ai umar yayi kari a cikin littafin Allah ba ce ce da rubuta ta ita ce ayatul rai a shehu wa shekhatu zana ya farjuhu wa fatata wannan sun ce ayati aka saukar da ita ita ba a shafe karatunta karatunta amma ba a mantar da ita ba kamar da rani ya ce ba a samu sai wacce aka mantar to wannan ga ta ba a mance ta ba ana karanta ta amma kuma an ɗaure ta ba mai ta alƙur'ani ba ta ita to sai kowane lokacin da yake kawo mutane gargari mun bari ya hau ya kudu ba musamman yake cewa kada a waye gari wani ya ce ai babu ayar rajim a cikin alkur'ani don haka ba za mu yi rajim ba iyaka a yi wa ta wulwale ya ce to ku sani cewa Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani daren da zai biya da rai kuma ba a shafe hukuncin da ba da hukuncin na nan kuma da rajama layi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da dan sallallahu da kanshi yayi wannan hukunci ya zartar da hukuncin rajin musamman da ba ya ba ba ya ba ya ba ya da ba ya ya ba ya almai da kuma rafidiyya annabi ya musu hukuncin jifa ya ce mu ma mun yi ba adam to da ka kada a wayi gari wani ya ce babu hukuncin ba. shi ne a cikin ke cewa da ba dan kada mutane su ce umar ya yi kari da cikin da ta ba Allah ba ko da ta wannan gaba ita ce ta jawo wannan karatu ya ce zahiru abin da ya bayyana ga wannan an da kitabata ha ya jani da cewa kenan hadisin Umar ya nuna cewa ayar da aka shafi a ce ana iya rubuta tun da ya ce labaran gudun kada mutane ka kaza da ana rubuta a ce ana iya rubuta ayar da aka shafe hukuncin da karatun da aka shafi karatun da amma hukuncin da na nan ya ce wa inda ma mana abu ko ya hana umar ya kai mutane su ce umar ya yi ya da ya ce wal ja'iru li nafsihi kad yaqum min harimi wa yanfa'u yace abin da yake kuma ja'iz ne fi nafsihi yana iya zama yana iya kukuwa. idan abin nan da ake gudu ya kau shine harin ma ya dawo abin da zai hana shi idan ya kau ba shi kana abin da yake ja'iz ana iya yi kuma yin shahada ibn zuwai wazara sallallahu alaihi da aisha laula لولا أن قومك حديث أحد بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسرائيل ina ba da mutane ke ba zai da musulunta ba yace da na rusa ka'aba da na gina ta akan asalin ginshikin da annabi ibrahim ya zaka kana na sana ta da malam mutane kansa ce annabi ya yi kaza ba da ya rusa da ya gina da kaga abin da ya hana ni shine mutane a kawar karɓar musulunci ba da aka ce na iya raya musu cewa ai to ga ka'abar nan ma musulunci ya rushe ta kamar ba ta da jiki ba amma da ya so ya tsauna ta ta koma asalin kyandare kurai dawa ne da suka tashi ginin ka'aba suka rasa kuɗi saboda sun ɗaukan makansu ba za a shigar da kuɗi kwabo na haram cikin ginin ka'aba kuma da sai zama da ba iya tara kuɗin da za su gina ka'aba da suka rage wani bangare Ya za a fitar da hijirar isma'il sanin hijirar isma'il na cikin ka'aba don wannan abu mai kamar lauya ya sa duk wanda ya dawa ne cikin da ya dawa ne saboda wani yana so ka kewaye ka'aba ne amma idan ka shiga ta cikin nan to kamar ka dawa fi cikin ka'aba ya sa ba a dawa fi cikin hijira na ga sai da lai kaga da ya faɗi da rubuci ya je hana shi daga misali a lokacin abdullahi bin zubair lokacin da ya samu mulki a yankin hijaz suna jayayya da wani umayya suna yankin sha shi kuma yana yankin hijaz ya zama shi ne filifa yankin hijaz shi kuma ya da bin muawiya shi ne khalifa a yankin sha ya ba zan su zo ya amfani da wannan hadisin sai rusa dama ya gina ta a kan wannan asasin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tashi da wa tunda da mutane yana ganin ayan sun fahimta ba saboda suna samu babban musulunta ne yanzu ko ka gaba sabbin musulunta ba ne za su yi gina ta a kan haka ginawa kan haka a kaga shi ne ma'anar abin da ba malik kawo cewa duk abin da aka ce an hana shi saboda wani abu idan abin nan da aka hana sanadiyarsa ya kau kaga ana iya kamar yanzu sai na umar da yake qur'ani da ya rubuta shi wajen gurin kada mutane sai zada da qur'ani Ya ka samu inda mutane sun da sun fahimci cewa babu wani ziyara sun tabbatar da saukar da aya kamar wannan yadda to kaga ma ne din ya kai kenan ana iya rubuta ta shi da istihadi an gane ko to ne ma lai ka mana a ya ce wa idan kana ja'izatan lazima an takuna sadiqatan idan ko ya halatta to ya tabbata ke nan tana iya zamantowa tabbatacciya cikin alkurari da an na hada sha'an rubutu wanda shi ne sha'an da abu na karuta ya ce wa bani yukalu aka iya cewa in ji siyoni laukana fitila wasu baƙiya ta nu ganar yadda ana iya rabar da martani ga wancan ƙaunin cewa ai da a ce tilawar ta tabbata akwai ta a rubuce ya ce to da rabu da umar ya gaggawa ko rubuta wadda mai arziki ala makalata da ban sauraron mutane musamman ma masa kowa ya to da ka nan maganar mutane ya tabbatar aya a cikin alkur'ani ne ba ta cikin kuma ya ce ba zai sa ta ba saboda sauran mutane ne to kaga rashin sa shi kansa ya tabbatar cewa aya na a rubuce ba ta shiga cikin alkur'ani amma a hukunce za a yi ce ce da an da makalan nasu la yasluhu mani'a maganganun mutane ba sa zamantowa abin da za a an gane jam ya tabbata wabin jumlati fa hadhihi al-mulazama muskila yace a takaice ne wannan izlami shine mulazama izlami a ce to ai da an yi kaza da kaza ne ya saba yi kaza ba sai ka kira izlami wannan izlami mulazama muskila tana da muskila wala allahu wala a nan gurin kawo kaji Allah ya zama kare ya ta gido annahu khabar wajib ya sake ko wajib cewa da watakila irin da aure na zata cewa kabar waye ta zauna watakila babu saboda su gurin su ba maganar wani kabar waye in dai labari ya inganta an wuce ya ce la'allahu kana ya ta kira annahu kabarul wahi wal qur'anu la yathbutu bihi kuma alqur'ani bai tabbatuwa da kabarul ahad ko in sabata al-hukm sai da cewa hukunci na iya tabbatuwa da kabarul wahi amma qur'ani kamar da muka gabatar kaga dukkan ya tabbata ne ta hanyar tawatur yake wa huna an karba zafar fil yahu da hala mimma nusika tilawatu ta wannan hanyar ne wala ibn zafar a littafin da sa yahu yake da wannan cewa daga cikin abin da aka shafe tilawar da yace eh, aka eh, yi ko wani an hankara in inkarin a ce wannan na daga cikin wanda aka shafe tilawa sun makala kan yace da annan kamar wahid na yi yusbitu alquran kamar wahid ne kamar al-ahad karwa wajen ko ce kabarul wahid ko kabarul ahad ta tafiya guda shine kabarul wahid la yusbitu alquran sai tabbatar da alquran kamar da dukkan qur'ani ya tabbata ne ta hanyar wata. illa iya kawar kirawoyi kamar da kuka kawo da قال وإنما munsa'a من المنسأ لن يجمع وانا هنا يدعوك cikin munsa, wanda ka jinkirta ina ka samu munsa an samu da ke kira wani Allah ya ma nan sa min ayatin أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل في لوقت لما كشاف يكون في آية شين بس أو ننسيها قوم من كان إذا ننسي شين في علم داري أنسى أنسى شيء كما متقدم نسيا نسيا يا وانت أنسى أم من تشي ذاك أو ننسيها قوم من كان إذا كانوا شين كراء الوصية والجماعة مقرر أقول لك كرتاك أو ننسأها ننسأها شين مجنجل daga nan ya samo almunsa an gane ko bisa ga wannan kira ma'anar sa min ayatin kaunar sa ko mu jinkirtar da bayanin ta mu da karatun ta mu jinkirtar da hukuncin ta yana cikin kinta mai da ake ce wannan ma wani min almunsa nan nan kuma mimma yaltabisa ne yin alkitabu da kitabu da yake da mutane ba ta bambanta tsakanin wanne ne wanzu wanne ne wanzu ne da aka yi nasar ɗansa ne da aka muka jirgi walfarku bai na kuma da bambanci tsakanin kamar da ibada ba a yi shi a littafin sa yambo ya ce an da munsa'a nafduhu fadiyu an da munsa'a nafduhu fadiyu kudin hukumu cewa wanda aka eh, jinkirtar da lafazinsa tana iya an hukuncin an sani shine jefe wanda ya zina ya taɓa kaga hukuncin sananne amma lafazin fa mun an jinkirta ne za ka yi shi wannan Allah kuma ya karfe shi ne da munsa cewa na da shi wanda aka jinkirta wala Allah wata rana wani lokacin Allah ya so sai a dawo da shi a shigar da shi gurai in kuma Allah ya so a bar shi haka cikin munsa har illa ma sha Allah to kaga wani shi ne ke da wannan ayat ta zama mun da munsa hukuncin da an jinkirta an san hukuncin da yi ulamu amma karatunta an jinkirtar da shi daga alƙur'ani za a shiga da kwa za a shigar ma har ma mun da zai koma da Allah to daga koma da Allah shi ke da ita wannan shi tunan yin tabbata za mu tsaya nan nan da cewa lokaci har yanzu wani cikin wannan bayani na ko kauluhu kana gaira da yawa ko mu ƙara sashi ke da mu ita a bala'i bane ولن لعله يعتقد أنه كبر واحد مردود فقد ساها فأخرج حاكم من دميجي غشي duk ci gaba wannan magana da aka yana da yawa kallon. kaɗan idan ci gaba maganar shi ta maganar hakim tana hada da wannan magana da eh, aka ce mutum shi kawo gudu allah alhamdulillah ya wajen da zai yi ya shi a yi godiya sosai ga wanda suka ba da gudunmawa wanda ɗaurin da waɗanda ba su yawa a zuwa ya ce kowane na wata a Allah ya kara aiki muna da wani da su Allah ya da da da da waɗanda ba da aure ba waɗanda suka da su maza ne ba da wani Allah ya ba warahmatullahi wabarakatuh.